الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التفهيم المتقيم عن موقف السعادات المالكية من القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل هل سيد قدس على عقيدة السلف في مسألة القول بأن القرآن كلام الله شن سيد ينا كان عقيدة سلف game da matsalan cewa alkur'ani maganan Allah ne yana kan aqidan salaf ne ko aqidan khalaf sayyidul qutub yamilu ila alqawl bi khalq alquran sayyidul qutub yana karkata zuwa ga ra'ayin cewa qur'ani halitta ne fi zilal alquran a cikin tafsirin sa fi mujalladi na hudu shafi na 224 da kuma mujallaji na biyar shafi na 2719 walakinnahum la yamlikuna an yi yu'allifu misla hadha alquran sai dai su la yamlikuna an yi yu'allifu misla hadha alquran su da abin da yake faɗa sai alkudu sai dai su mutane ba sa mallaka ba sa samun iko su wallafa misalin wannan alkur'anin mutane ba za su iya wallafa misalin wannan qur'anin ba na mai annahu min suna illayi. domin qur'anin yana daga cikin sunullah hmm. sana'a ne na Allah Allah ne sana'anta shi na'am la min suna insan ba wai sana'a na mutum ba Allah ta'ala shi ya halicce shi ba mutum ne ya halicce shi ba wa sai ce kama annar ruha min al-asrar allati iktassa Allah biha kamar yadda yake ruhi yana daga cikin sirri wanda Allah yake manta da shi wa yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-amri illa qalila aw wa ma utitu min al-ilmi illa qalila suna tambayan ka game da ruhi ka ce mutu qul ruhu min amri rabbi ka ce ruhu yana daga cikin al'amarin ubangiji na wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ba a baku wani abu na ilimi ba face kaɗan kaga ruh yana daga cikin amri rabbi to shi ma qur'ani shi ma yana daga cikin amri rabbi an gani? kamar yadda yake ruh al'amarin ubangiji ne shi ma qur'ani al'amarin ubangiji ne kaga anan ya nuna kenan cewa alqur'ani halitta ne an gane na'am alqur'ani min sun'illah alqur'ani yana daga cikin sana'a na Allah Allah shi ya sana'anta shi allazi la yamliku al-khalq muhakatu wanda halitta ba sa iya mallakan a muhakati kwaikwayensa wa yaqulu aidan fi kitabi eh, zilal alquran yana cewa kuma a littafin zilal alquran ma nasu da nasu magana nan a cikin mujalladi na hudu shafi na dubu biyu da ɗari uku da ishirin da takwas alquranu zahiratul kauniya. shi qur'ani siffa ne na halitta siffa ne kamar yadda ka san sammai da kasai zahira ne kauniya siffa ne na halitta kamar yadda ka san sammai da kasai zahira ce kauniya an gani hmm. kaga sama da kasa halitta ne to shi ma qur'ani halitta ne yadda sammai da kasai suke halitta wa yasifu ta'ala bi sani fi suratul a'la kuma yana siffanta Allah da cewa aswani yana siffanta Allah da aswani a cikin suratul a'la kun san yana daga cikin abin da ake kira ilhadi mutum ya siffanta Allah ko ya kira Allah da abin da bai kira kanshi ba in mutum ya zo ya sanya ma Allah sunan da bai samu kanshi ba wannan ya yi ilhadi zai iya yiwuwa Allah ya siffanta kanshi da wani sifa amma bai kira kanshi da wannan sifan ba idan Allah ya siffanta kanshi da wani sifa amma bai kira kanshi da wannan sifa ba kai baka da iko ka kirkiro sunan Allah daga wannan sifa din misali yanzu wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka ya zo da mala'iku sahu sahu Allah ya sifa da kashi anan da me zuwa cewa shi yana zuwa shin zan iya sifar da Allah da suna alja'i mai zuwa a Allah da ya sifar da kashi da zuwa amma ba za a kirkiro sunan Allah a ce alja'i ba an gano wani ko da kuma wuraren da Allah ya ce abin nan Allahu yasta'zi'u bihim wallahu Allahu yasta'zi'u bihim Allah yana musu istihza Allah zai musu izgiri gobe kiyama shin zai yi kaga Allah da ya siffanta kashi da istihza amma zai yi a kira Allah da suna al-mustahzi'u ba zai yi a siffanta Allah da al-mustahzi'u ba Allah ya ce wa makaru wa la wallahu khairul makirin kaga Allah ya siffar da kanshi da da almakiru abin nan wa makaru amma zan iya kiran Allah almakiru ba zan iya ba an gani to ga duk abinda ko da Allah ya siffar da kanshi da sifa amma bai kira kanshi da wannan sifa ba kai sai ka kirkiro suna Allah daga wannan abun kai ilhaji an gani sun ulla asu amene sun Allah me sun Allah allazi atqana kulli shay sun Allah allazi atqana kulli shay kaga sana'an Allah wato sun Allah allati atqana kulli shay kaga Allah ya zufa da kanshi da sun amma kuma Allah ta'ala bai kira kanshi da wannan sun ba sun Allah allazi atqana kulli shay qult sai na ce haza ilhadun fi asma'illahi wa sifatihi wannan ilhadi ne a cikin sunayen Allah da sifofinsa ta'ala Allah amma ya kulu uluwan kabira Allah ya daukaka daga abin da yake faɗa abin da sai ya faɗa wato daukaka mai girma ala Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah ya ce al-Qur'an kalamullah al maganar Allah ne ba halitta bane shi ومن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله هو اللي يجي القرآن مهلوكي ne ya kafirce Allah mai girma wala tuqbalu shahadatu ba a karban shaidan sa wala yu'adu marida ba a gaida shi in yayin rashin lafiya amma a Najeriya wallahi ba ma gaisuwa har ruguma sai yi a Najeriya kaga nan an ce ba a gaida shi in yayin rashin lafiya su a Najeriya ne zaka malamai suna da awansu jagorori ne na sunna su za su fara keta wannan ka'ida din na'am wala yusalla alaihi mata akwai abin da kira in bid'a ya zama to yana da hadari kuma ana so a kaurace wa mai yin wannan bid'a dan mutane su gano sharrin akwai abin da ake kira hajarul muftali dan bid'a mai cutar da al'umma akwai matakin da in ya kai wato za a kaurace masa a nuna mai karan tsana a sanya mai karan tsana saboda mutane su gano shirin ba ta irin wannan kada a ji ba wai duk mara lafiya duk mai saban Allah ne za a ce ba za a gairi shi ba akwai ka'idoji akwai dokoki na kaurace cewa dan bid'a ba duka gaba ɗaya ba akwai wanda kasan ya yi tsanani a cikinta kuma yana kira mutane gare ta yana cutar da sunna to sai ya zamanto akwai maslaha wajen ƙaurace masa ɗin to sai a ƙaurace masa amma idan wajen ƙauracewa ma ba maslaha ya zama in an ƙaurace za a ƙara janyo wa sunna matsala ne to wannan kaurace wa da tasiri na'am na'am wala yusalla alaihi mata kuma ba za a yi masa sallah ba idan ya rasu wala yi fi maqabir musulmi kuma ba za a binne shi a makabartar musulmai ba za a nemi tuban shi idan ya tuba alhamdulillah in bai tuba za a sare wuyansa ka duba littafin a gidan tusalaf na imamu sabuni ka duba siyarwa alamin nubala na imamun zahabi an gani? walaikun salam shi sai kudu ya tattaro abubuwa da yawa an gani? ya tattaro abubuwa da yawa tare da shi akwai aƙida na shi'a kamar yana zagin ainihin usman bin affan amur bin al'as mu'awiya radiyallahu anhu da aisha matan manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya kafirta bani umayya gaba daya sai kudu kaga in ya kafirta bani umayya akwai sahabbai da yawa masu daraja wasu ma an musu alƙawarin aljanna duk suna cikin bani umayya Hussein Kudu na da wannan akida sannan bayan nan kuma yana da akidan jahamiya wajen inkarin sunayen Allah da siffofinsa shi ma yana inkarin istiwa'in Allah akan al'arshi sannan yana inkarin wasu abubuwa da yawa daga cikin siffofin Allah ala tariqatil jahamiya sannan yana da akidan cewa alqur'ani halitta ne sannan yana da akidan cewa ba a ganin Allah gobe kiyama sannan yana da aƙidan kafirta taron jama'a eh, duk duniya gaba ɗaya an yarda mutane tun da ba a hukunci da ƙul'ani a tsarin mulki na duniya to mutane suna buƙatar su sake yin kalmar shahada wannan shi ne tafirin mushtama. yana da wannan aƙida sannan bayan wannan aƙida na shi na tafirin mushtama, yana kiran masallatan wannan zamanin ma'adudin jahiliya wuraren bauta na jahiliya to a yana da aƙidu kala kala kala kala wanda malaman suna sun yi rubuce rubuce a kansu an gane ku daga cewa akwai inda yake cewa ainihin annabin allah musa ya kira shi mutum ne mai tasubanci rajulun ne asabi ya jingina shi zuwa ga kabilanci da bangaranci da kaza annabin allah wanda ibn husaini ya cewa ga ba dan tsantseni ba da na kafirta shi

manya-manyan malamai masu da'awan sunna in an yi maganin sayar kudu sai da suna ba shi kariya ga kurakure. ko ba sa kuskura su gaya wa mutane yana da kurakure iri kaza da ma a ce suna ba shi kariya ne amma kuma su ringa faɗin ya yi kuskure waje kaza a waje kaza yana da matsalan akida a waje kaza yana da matsalan manhaji a waje kaza yana da kaza ba sa yin haka kawai za su ba da kariya ne suke ba a fahimce shi ba ne ko ce larabcin shi ne ma yayi karfi ba a gane me yake nufi ina ba san gane wannan to amma kuma da zaran an ambaci malaman da ba sa so irin Sheikh Rabi kashi Sheikh Rabi ya samu yabo wajen malaman salafiya sosai amma sai kaga ba sa ma san a ambaci Sheikh Rabi kuma sai su ringa bulbulo duk wani aibi duk wani aibi su ringa bulbulowa suna jifan shi da shi daga mutum yana ke Sheikh Rabi amma yana son sai kudu to ka tabbatar da wannan mutumin yana da matsala ne a wajen aqidar shi ko manhajin shi in ma ya to sururi ko ya zamanto ikhwani ɗayan biyu amma ba salafi ya kamata ka ambaci malamin salafiya ka yi farin ciki ka ji daɗi to an ambaci shekar biyu kana jin haushi an ambaci sayar kudu ba kamata taɓa yadda ka gaya wa mutane kurakuren shi ba an gani kaga wannan ba ƙaramin laifi ba ne suka ga kurakuran da yake da shi zai kudu suna da yawa an gani kamar yadda nake akwai akidin shi a tare da shi akwai akidin khawarij akwai akidin jahmiya akwai akidin sufaye akwai akidu na wahadatul wujud ba duk duniya Allah ne sufaye suna san shi an gani to kaga irin wayannan malamai muna roƙon Allah Allah ya shirya da su ya sa su gano gaskiya na'am na المنهج القوي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الثاني حديث الزبير بن عدي لما أتوا إلى أنس حديث الزبير بن عدي suka je wajen Anas bin Malik shakau ilayhi ma yalqawna min alwali azzalim aljair Hajjaj bin Yusuf suka kai kara zuwa gare shi abinda suke gamuwa da shi daga gwamna gwamna ainihin azzalimi karkatacce shi ne hajjaj bin yusuf a zalimi karkatacce a marawun da shabari ala jauri eh, su a lokacin nan sun kai ƙara wajen hajjaj ne saboda hajjaj a sun kai ƙara wajen anas saboda anas ya ba su shawara shawarar nan nami cewa a yi fito na fito da shi tunda yana zaluntar mutane to anas gini malik sai ya ba su amsa saɓanin abin da suke zato shine ya ba su amsa cewa su yi haƙuri akan zaluncinsa وأخبرهم kyau ya kado an yi kuna سنة wulat? sai ba su labari cewa fa zalunci karkacewa ya kado an yi kuna sunnatal wulat? yana kusa ya zama shine dabi'a shine al'ada na masu mulki a ƙarshen zamani ana anas ya da wani ƙa'ida. cewa wannan zalunci na masu mulki yana kusa ya zama sunna ne ɗabi'a ne na masu mulki a ƙarshen zamani kaga ya ce izbiru fa hu la ati alaikum zaman illa wallazi ba'dahu sharrun min ku yi hakuri dan babu wani zamanin da zai zo face zamanin da zai biyo bayan shi ya fi shi sharri yace sami'tuhu min nabiyikum na ji wannan magana daga annabinku ne ba an gane ku ashe sunna na ƙarshen zamani dama dole ne sai mun yi haƙuri da shugabanninmu a gani hikiman da ya sa manzan Allah ya mana wannan bayanin saboda musamman matakin da za mu ɗauka kan mu ɗauki mataki na kuskure wajen mu'amala da su in muka ɗauka duniyan ba zai zaune ba balle lahiran wa iyaz billah illa man rahimallah sai dai wanda Allah ya yi rahama kawai daga shugabanni kun ji qalilun ma da yawa shugabanni za su to karkatattu ne sai yan kaɗan yan kaɗan ne shugabanni na kirki za ga mafi yawan shugabanni daga wasu daga cikin zama matafa matsafa ne ma wasu suna cikin ƙungiyar asiri wasu azzalumai ne za su kwashi kudin kasa su wawushe su kai kasashen waje kaji an ce yana da tiriliyan kaza a germany tiriliyan kaza a ainihin america dala kaza a kasa kaza sai ga kudaden mutane suke fashewa su je su girke alhali mutane na mutuwa da yunwa an gani ga mutane suna mutuwa da yunwa amma su kuma an danne an gani to wannan shi ne al'ada na ƙarshen zamani sai dai kaɗan daga cikin shugabannin da Allah ya yi marahama ana samun shugabanni kaɗan-kaɗan kamar a zamanin bayan manzan Allah ya bar duniya bayan kula fa'ur rashidun bayan irin su mu'awiyar ɗan abin su fiya raziyar lawa an ai an samu irin su umar ɗan abdulaziz kaga ai daga cikin wa'annan shugabanni da suke ta zalunci sai Allah ya cire guda ɗaya zama zakka a cikin banu umayya sai kuma ka dumfari banu abbas sai ga harun da rashid kaga shi ma shugaba ne zahiran mutumin da yake mai tsoron Allah sannan kuma ga adalci daidai gwargwado Na na'am salisan na uku على علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما علي بن أبي طالب يا فتاة الله يقارى ما سيدا لا يسلم الناس إلا أمير برا أو فاجرا باب أبو لك جارة متاني فأتشي شو قبا متومن كيركي كو متومن بنزا شو قبا متومن كيركي كو نبنزا dole dai a samu shugabanci ba zai taɓa yiwuwa a zauna ba shugabanci ba alu ya amiral muminin hazal bar kace ya amiral muminin wannan shine mutumin kirki wannan shugaba mun san mutumin kirki ne dama mutumin kirki zai gyara al'umma ne zai musu adalci to yaya kuma shugaba fajiri mai amfani shi shugaba fajiri yana da wani amfani ne ala innal fajira yu'ammanu Allahu bihi subula yu'ammina kenan lalle fajiri Allah yana amintar da hanyoyi saboda su fajiri shugaba fajiri ko da lalatacce ne yana bayar da security a tsara mutane daga 'yan fashi a tsara mutane daga kidnappers a tsara mutane daga suwane ne a zalimai da sauransu an gane wani ku? shi fajiri duk da cewa fajiri ne wato Allah yana amintar da hanyoyi da shi yanzu yanzu shugabanni da suke mulki shugabannin kasashen turai amerika waye waye waye shi salihai ne su shugabannin amerika ba salihai ba ne shugabannin ingila amma an ce a duniya gaba daya babu ƙasa da ta kai ingila security yana da wuya kaga an kai hari a ƙasar ingila kuma babu ƙasa da ta tattaro 'yan ta'adda kamar ingila ita ingila inda mutum ya zo ya bi ƙa'ida yana so ya zauna a ƙasarta tana ba shi mafaka so akwai kungiyoyin musulunci da yawa wasu yan ta'adda ne suna zaune a ingila amma kuma duk abin da kake aikatawa shugabannin suna tsananin kulawa da mutum duk wani motsin shi suna kulawa da shi yanzu muhammad sururu zainul abidin shugaban yan sururiya da ya gama yin ta'addancin shi ga saudiya da gwamnatin saudiya ana neman shi a kama shi na ya gudu ingila ya gudu ingila har yanzu yana ingila kuma kungiyan a ingila take operating ƙungiyar ikwanin musulmi suna da ainihin suna da ainihin matattara a ingila ƙungiyoyi da dama suna nan a ingila amma yana da wuya kaga an kai hari saboda shugaban duk shugaban duk da fajirai ne an gani ba sa tsara mutane daga zina da shaye-shaye da sauransu amma dai suna ba da kariya ga wa da bikiyar mutane da rayukan mutane da hanyoyin yanzu ka je Nijar ga Nijar nan ga shugabannin masu za ka ce shugabannin salafawa ne shugabannin suna kiyaye kaza suna kiyaye kaza amma yaya security in ka je garin akwai tsaro kasashen afirka sosai akwai tsaro sannan ƙasar mutum lalacewanta da muke kuka akan ƙasar misali lalle lalle da a ce ba shugabancin da bala'in da zai faru na rashin tsaro zai ninninka halin da ake cikin yanzu Allah shi kiyaye amin namu yayi da bil adu sannan kuma Allah yana yakan mukiya ta hanyar shugaban ko da shugaban fasiki ne Allah yakan yi amfani da wannan shugaba ya ce kambala ya ainihin yaƙi wato yaƙi kafirai da su wane zamanin hajjaj duk da wannan zaluncin hajjaj din yana daga fitan jihadi kuma ya a ai jihadi da shi in an dawo gida kuma ya ci gaba da zalunta yan uwan shi musulmi an fahimta na wa yaji abi fai sannan kuma fai'u ya ji ji'u kenan ko wato fai'u yana zuwa ta hanyar shugaban in aka yi yaki a samu fai'u al'umma su samu source of revenue wato kawo biyan hudud sannan kuma ana tsayar da hajji ta hanyar shugabanci na'am wa yahujju bil bayt ana tsayar da hajji kaga shugaba fajiri amma kuma duk da haka ana tsaye da wasu haddoji a wajensa sannan kuma ana kai ziyara zuwa ga ɗakin Allah a je aikin hajji a je umra ta hanyar shugabanci in babu shugabanci wallahi aikin hajji ba zai yi ba umra ba zai yi ba ai ta hanyar security ake iya tafiye tafiye kana so ka je aikin hajji hanyoyin da zaka bi gaba daya akwai yaki babu zama lafiya sai da zaka je ba zai yi ba na mai abudullahi fi muslim aminan ko musulmi zai bauta ma Allah a cikin shi lami lafiya hatta ya atihi ajalu ajalu hatta ya atihi har sai ajalinsa ya zo masa hmm. an gani to amma sharadi ne kafin a yi shugaba biyayya sai sai ya yi hukunci da shari'a musulunci duka in an ce wannan shine sharadi to kusan a ƙarshen zamani duk shugabannin na kara musu da'a kawai shugabannin duk za a musu kuruci ne an gani kawai shugaba in yi kira zuwa ga sabon Allah ba za a yi masa biyayya ba amma kuma wuraren da ya yi daidai za a yi masa biyayya kan shi an gani ba ba ne sai shugaba ya yi hukunci da littafin Allah gaba ɗaya sannan za a yi masa biyayya in bai yi hukunci da shi ba ya saba ma Allah Allah ta'ala zai tambaye shi sa'annan kuma in ya halatta rashin yin hukuncin ya yi rita in bai halatta ba kamar yadda malamai suka yi tafsiri hukuncin yana nan indatul wa salam tana da mafumi to ana son shugaba ya amfani da wannan abu ana so a to aiki zai yi shugaba ce bai aminta da mutane ba akwai zai yi yanzu wannan karatun da muke kana ganin da ba shugabanci za a yi tafiye tafiyen da kake kana gan ba shugabanci za a yi yanzu zai iya yiwuwa sai daga ce akwai matsalar tsaro amma duk da haka kuma ana tsarewa yanzu najeriya yanzu za ka ce yanzu rashin tsaro a najeriya da kuma tsaron shin wanne ne ya fi ƙarfi tsaron ya fi rashin tsaron akwai rashin tsaron amma kuma tsaron ya fi eh inda tsaron bai fi ba kasuwancin da kuke yi ba za ku yi ba aikin da kuke na gwamnati haka je ofis ka zauna ka bude yin su kila maka yi bacci a ofis eh? har ka je jami'a ka yi karatu ana karatun boko ba a najeriya ana karatun islamiyya ana karatun kaza ana karatun kaza eh? to duk wani abubuwa gaba daya ga kasuwanci ana yi ga wa'azuzzuka ana yi ashe akwai tsaro ai ba zai yiwu a ce ga shugabanci babu tsaro ba zai yiwu ba na bismillahir rahmanir rahim wa alaikum salam to abu ne mai yiwuwa wai menene gaskiyar maganin cewa wai hajjaji ya mutu da kalmar shahada Allahu a'lam ban sani ba zai iya yiwuwa ya mutu da kalmar shahada zai iya bai mutu ba ai musulmi ne shi musulmi ne amma a zalimi kuma wannan aikin da ya aikata duk da salaf sun yi saɓani akan shin za a kafirta shi ko ba za a kafirta shi ba akwai wasu abubuwan da ya aikata wanda wasu suke ganin ya kafirta wasu na ganin bai kafirta ba ana ganin mutanen da suka ɗauki makami suka yaƙe shi ana ganin kamar sun kafirta shi ne wanda kuma suka iyakansa irinsu abdullahi bin umar da ire-irensu sun ɗauke shi musulmi ne amma karkatacce wanda manzo Allah ya ce kada a mai kuruci su suka fi yawa cikin sahabbai irin su ibn ash'ab an gani ya kafirta hajjaj ne sa'an nan ya ɗauki makami an gani kama mafi yawan salaf sun doka hajjaj musulmi ne fasiki kuma da wannan lalacewar nasa a zamanin shi ba aka yi dugo ga ƙur'an da muke karantawa wannan ƙur'anin da muke karantawa wannan dugo da wasari daga gani na zamanin shi aka yi shi ya tsaya tsayuwar ka salaf suka yi wannan abu kuma yana daga tutar jihadi gashi azzalimi shi fasiki saka irin wayannan mutane al'amarin su na wajen Allah eh Allah ta'ala shi sai zai da irin wayannan fasikan irin wayannan azzaliman wanda sun kashe mutanen kirki da yawa eh na'am انظر الأحكام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيه من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي إياكم والدخول على النساء كشيدنكو da shiga wajen mata wani babi muke ciki nika kitabun nika yawwa daga hadisi na kashi yawwa daga uku babi ne amir radiyallahu anhu yace ka shedunku da shiga wajen mata a ce namiji ya ringa shiga wajen mata yana kadaita da su ka shaidu ku da wannan na'am eh, faqala rajul min al-ansar sai wani mutum daga cikin ansar ya ce ya rasulullah ya manzan Allah a al alhamdu me za ce game da dan uwa na kusa dan uwanka na kusa mace ta kusa da kai mace wacce take muharramanka an gari shin zaka iya zuwa kusa da ita فرأيت نعم قال الحمو الموت sai manzo Allah ya ce shi makusanciya anan ana nufin mutuwa ne makusanciya ana nufin mutuwa a gani amma alhamu anan wajen ana nufin makusanciya wato makusanciya na miji makusanciya na mata an gani kamar dan uwan miji wato dangin miji ko dangin mata misalin mace za ta iya zuwa kusa da ainihin matar matar matar kanin shi abinan shi namiji namiji zai iya zuwa wajen matar yayansa ko matar ƙanin shi kuma jini waga shi kai din nan kana da ainihin kani yi aure za ka iya zuwa kanin bayanan ka shiga ɗakin ku sha jira na? sirki kenan? eh sirkinta ƙanin mijin da aka aura kowa mijin yawa ai wani wani baya danganci wani in ya ganta kyakkyawa wallahi zai zuwa ta tsira eh akwai wannan wasan da ake a kasar hausa da wasan ƙanin miji kun gani amma wannan ko bai hana wan miji yayi ba ai ba gane mana abdullahi ai wani lokacin shedan ya wato wani ba da al'ada shedan ma aka ajiye al'ada a yi shedanci in ta yi magana in ta yi magana ta ce don Allah ka gaya mawa ne yana yawan shigowa wajena yana neman mu yi magana to miji mijin ya ce zai mishi magana ba ga irin wulaƙancin da zai gaya wa mijin yanzu kai da kake nufin wai ina shiga wajen matarka mai zan yi da ita wannan mummuna mai warin baki yanzu kai kana nufin ma in har wani abu zai haɗa da matarka da wata mace zai yi alaƙa da wannan jahilar kuma ƙarya sai ke yi saboda matar ta yi complain ne akan yana yawan zuwa wajenta daga ya